yaya da na zo na ganta sai na ga ta bambanta ma da bayanan da kake mun kanta. Ba baka san wace ce ita ba bai kamata ka yanke mata hukunci ba magana yarinya nan ba da kake kai fa kadai ka santa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 Allah bai yalla bai dan Allah ka ya hakuri yalla bai wallahi ba kuka ba ko kukan jini za ka yi irin kuma yalla bai ka ya hakuri ka ya hakuri fitsari kawai nai tube wannan abin na fuskar ka ku muke nema masu laifi ai yalla bai mura nake na saka caje kanka yalla bai ba komai ka caje kanka na ce biro ne biro ka gaya mun biro kai kai ta Allah je ka wa ta Allah eh ka daga ina daga ina da ce daga mun da yau mu je to za ku rabu za mu je mu je mu je da Allah ni ba kashi nake ji wallahi ba abin da zan yi ni ce ma ne na kawo ka kai kashi a nan gurin me a nan ba ni nan Allah bai ba komai ne kayanka ina ja kana ja ba za ka cika ba cika na sha maka a radin zuwa na garin nan kenan ba abin da na yi kana ne ba ne kayan fashewa a ciki ko akwai biya wata a ciki biya wata ne Allah wai muna nan muna fama da shan wahala kuna can kuna tara kuɗi dama an bani labarin ku ai muna fama da rana a nan na san wannan kuma me kofi na ne na samu shayi sai in sha wannan kuma menene magana ne na sanyi da basir da dan kano ma da shawara dan kai ya caba wannan ni duk bai dame ni ba ce nan ne akwai mai koshi sa wannan kuma ba ba riga ta ce duk ka sako a cikin wannan buhun ana tunanin ma abu ne a ciki a ashe ba komai ba ne ba a ciki ya kuwa alhamdulillah wannan kuma ba labai kura ta ce zan dan fara da ita sa ba abincin da zan ci a garin nan ni ta ku ku ku ta Allah an gwana komai a ciki sai tsiya kawai ka tattaro mana ka to mana da ita. Bani da zo ma arziki me za a samu a gurin anan da zo ne ma fani ma Allah bai. Wannan leman ma ban yarda da shi ba. Da gani kwayoyi ka zuba ba wai magani ba. Eh, ba haka bane Allah bai. Ni ban da komai. Caje min kanka baka isa ka fita ba komai a cikin ka ba. Allah bai. Kaga? Kaga Allah bai. Allah bai. na tuba ka iya na cin duba gaganta ita ke nan gare wannan hamsin wannan ita ma ba zan kyale ta ba yana bai hamsin ce ba hamsin din magana kake amma wai Eh ina gajiya? Alhamdulillah na kama ka. Mene? Ah, irin ku ne mutanen da ba daman mu aje yan motar mu mu dan tafi muna shakatawa sai a dinga zuwa ana sata mana batir ana kwance mana taya. Na bace irin masifa ce nan ni me hadan da sata yau fa zuwa nake nan. Ah, gashi nan ina gani kwana nan muna neman wanda suke mana sata ba mu kama ba sai yau. Yalla bai! Yalla bai! Yalla bai ko gashi gashi. Oh, oh. Yalla bai. na gani ni kwarai da gaske kai ne yalla ba alquran ni da garin nan yau din nan shine ranar farko na ni da ka gani daga mun da ban taɓa zuwa ko ina ba yau yau na fara zuwa binni ban taɓa zuwa ko ina ba kai ne sata ibada ibada shine shine ni mai kai ni kai ne ban taɓa zuwa ba yallaɓa bai sai dai in ka ba dan Allah karfan asiri za Kai bayani kar ba Allah Allah bai ga bai wai yalla bai ba damar mu dan mu dan aje abin hawan mu mu dan tafi shakatawa sai a dan sace mana batiri a dan kwashe mana kunce mana taya haka ake yi ba fa zai yi ba ba fa ni bane tun da hankalinka yawwa yalla bai zai bayani Zan za mu kenan nake so yalla bai a duk matakin da za a ɗauka a kansa idan fa ba haka ba zan faje duk inda zan je in karɓa yaƙi na sani eh, eh, haka kawai jima shi don Allah ba irin mutanen nan kawai ka kafa ta keke da shi ya zo yana ta abin nan abin nan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya ake ciki na je ofis ɗinku an ce min kana nan inda kuke wanki ku. Eh ina nan zan fara wanki ne so. Ya kaya na? A cikin kayan wani daga cikin da daga. Nan ba masu ɗan masu wannan ba su ɗan shuɗi shuɗin nan wata shadda da shuɗi haka. Na san na gaya ba biki zan je. Na gane. Eh an kammala amma sai an samu yar matsala. Gane matsala ba. Dike na wanki sai na sanya su a wake suke musu tsari. ya akai ne ina kana ta nan akwai labari haba labari ai shi ina hango ka shi sa na yo nan ba labari ina fa yau ba wani labari to ni akwai Allah Allah Allah alhamdulillah ina shawo kwana. eh na zo na samu wani ba kauye alhamdulillah ti kake daga kanin sa ci ya koshi ya zo da kuɗi dinkin adalla Allah wallahi tallahi na hada shi da kuma amma ya yake ka ce mu wani ti kake me ba hula daga ganin sa ya ce ya ƙoshi akwai kuɗi a hannunsa wannan mutum. Wani haka ƙato haka mai wata bakar hula. Ƙwarai da gaske. Da zane-zane a jikinta. Eh, ƙwarai ishe ne. Akwai wata 'yar shara a jikinsa irin shara-sharan nan. Shin mai zane-zane. Tab! Ai billahi lazi la ilaha illa huwa yana zuwa ni na fara mai operation. Wallahi babu komai a gurinsa. na rantse da Allah banda fura kwaya biyu da na gani a cikin wannan mataccen buhun da kake gani ba komai a ciki. Wani zakai bari wai zuwan da kake na so ka gaya min cewa da haƙilan da muka a banza muka yi. Awaki kuma? wa kaya na fitsari? To awakin ne da su da su tayi sama su je su samu kaya su musu fitsari? Wani irin magana ce wannan kaka mai da ni wani bai san me nake. Ai ba iya fitsari ba har da guda. Saman akuyoyin suke fuka fiki su tashi su bakale a sama su kaya kashi da fitsari? da yake naka suka shawa muke mu muke shinya su akan dandamali shi yasa wake suka yi ma kusa akan dandamali kai hakuri Su an jima na bada kayan da wajen wanki a inji in Allah ya da za dawo da su da stati da tilari za a musu ka je ka dawo in Allah ya da za ka samu kanka wallahi a banza abin da ya fi bata min rai ma ko eh. wallahi da na bude buwa daga wani kofi da wani magani a ciki Karshe ma jike-jike yake yi wallahi ba wani magani in gaya ba. Kuma ka san abin bakin ciki abin ɓacin rai? Wallahi na kama wani. Ga kuɗi a jikinsa niki-niki. Wallahi a hannunsa ma da na sa shi ya caje kansa. Wayoyi guda uku ne a hannunsa. Yadin da ya sa ma share-share ne, ‘yan dubu-dubu ne a gaban aljiwon. Saboda labarin da ka bani cewa idan ɗan ƙauye ya shigo binni da buhu a hannunsa, ba komai bane a ciki illa makudan kuɗi yasa na cika shi na tafi wai kai kana nufin ka ce mun wai jifan gafiyar baidu kenan aka yi ni na ga jifan gafiyar baidu wallahi abun bakin cikin ma ni ban san ta yaya zan rinsa ido na ba in na je bacci saboda kuɗin da na gani da wayoyi a gurin wannan mutumin da na kama amma dai an yi bibau wallahi dal ni ba bi babu ne ba wallahi duka babu na don haka can zan koma la'alla zai iya dawowa sai na kama shi don zan gane shi da Allah a kula kayan nan uzuri zan yi da su ina da bukatar kaya na sha'anin biki zan je da su na gaya maka na faɗa maka lalle yau ina zo in karɓi wannan kayan ka dai ji ko a dawo lafiya a lafiya zan kira wannan kama da hoton da suka yi yawon wata tashi na wata shi ko ina su kawai ne gaba ɗaya wish ba ta shiga Ya shiga yanzu Ina za ka koma? Lai ni koma zan inda na fito ganin ka da nai ne yasa na taho confidently. Amma na zo na gan ka kai ma ba wani labari wallahi koma zan. Karshe wani ɗan dako da nai da zan ɗan samu wani abu a can ina jin koma zan shi nake da rabu a can. Ina ganin Jibril wallahi ba Allah nan ba zan kama shi a banza za a yi gidan da shi ba sai na je na jibki kuɗi na. Ni da mama shi nake min zama amma ya dai wahala da na sai na jibke shi yanzu. abu boka abu malam kun shanye min miji sannan kun shanye min ya Alhaji ma wallahi a tafin an nuna ni ajiya a makawiya ce wannan shi hankali ne wannan ya kamata ai magoyi muna san ma an yi text din ai result din da iri ɗaya zai bayar to a dama an yi haka ne da an raina miki hankali ai irin wannan abin ya kamata a ce ka gaya min ne kafin kai to wannan shine dalilin da yasa ka ji wannan tafiyar dole sai an shirya mata ya zo ma ya ganna abu ya gaga sometimes when the destiny is to ruin your soul, there is no taking for the backup. Sometimes when the calamity falls in your role, there is no retreat and no surrender. But the consequences are how to survive and how to be escaped for the role. Why, suriki. Ka tsallako kargo sabara ka zo ka ci kuɗi. Haba umma yayi. Yan Kada kan na hauka. Kin sace kin sace ranka ta kaf. Ni haka ban da Na yadda. zan faɗo mataki. Na yadda. The boss lamented in the same destiny, but the calamity it is storm and gaze to the basil. Waye suriki. is a Film Production brought to you the blockbuster web series 2021 year. Waye Suruki. Producer Sadia Uwarsoro. and executive producer Musa Idris Gana. Script writer Isiaku Magic. Assistant director G Sardona. Story and directed by Kamal H. Mai Katifa. Waye Suruki. yadda da inganci kuma wani abu sai a je a yi bincike a kansa amma me ya ce waye surki ai ba su biya ba da duba tukuna kai Hmm. duba ki ga kinga dai karfa mun a ce a ai kinga daya biyu uku You will check out, but you find out the whole fallout. Why is it?